gani kun yi shiru mutan karewa za a kasara mu kuna gani kun yi shiru mutan karewa za a kasara mu kuna gani kun yi shiru mutan karewa za a kasara mu Kuɗaɗiyar wasiƙa zuwa ga 'yan majalisun mu can arewa za a kassara mu Idris daga bilal Allah guda ni nan gare ka baiwar da ka bani Allah ina ta godiya gare ka ka tsare ni yan uba adama hasada a karsu sani kuka domin ba akwai ma'asu kyashi da ni da labarwa ka. guda iyar wasiƙa zuwa ga yan majalisun mo kuna gani kun yi shiru mutan arewa za a sassara mu salati maras iyaka nake wa annabi bakurashe naka koyi annabi Amadu Bakurashe ka sami cikin al'ummar da zaka ce ta harin kiyama. Kuna iyar wasiƙa zuwa ga 'yan majalisun mu kuna gani mun yi shiru mutum arewa za a kasara mu. Wanda ya ci amana tabbas amana ba za ta ci shi wanda ya saba alkawari akwai shi duk wanda ya tara kyashi da hasada ko a zuciyar shi karshen shi ba zai yi kyau ba ya yan uwa a kudu yau ba kuda kiyar wasiƙa zuwa ga yan majalisun mu kuna gani kun yi shiru mutan arewa za a sassara mu kuda kiyar wasiƙa kira na ke muku ba hamayya don ku ne haƙƙi yake kanku a shi ku yau da maiya majaji suna dattawa da wakilai ku yau da maiya ku tsawatar wa shugaban kasa adan ya dau mataki ku kiyar wasika zuwa ga yan majalisun mu kuna gani kun yi shiru can karewa za a sassara mu ya ki ko ya ɗauka kuna da dama a tsarin mulki constitution ya ba ku dama ku ɗau matake ku tsige shi domin kasa ta hau kyakkyawan tafarki amma kun yi shuru kun kwanta abun ku a can abuja ku ɗakiyar wasiƙa zuwa ga 'yan majalisun mu kuna gani kun yi shuru mutan arewa za a sassara mu Takardiyar wasiƙa zuwa ga 'yan majalisun mu, kuna gani kun yi shiru mutan arewa za a sassara mu. Lokacin da muka zabe ku kuran sai da alkur'ani, san kusa are mana hakkin mu komai tsanani da mu ne. Amma abu na mamaki duniya da ruɗin shaɗani ya sa kuma alkawarin da kun kamana a baya. Buɗa biyar wasiƙa zuwa ga 'yan majalisun mo kuna gani sun yi shiru mutum arewa za a kasara mu. Kuna idan fa kun mance ai Allahu ba zai mance ba, ka wanda ya ci amana alahira abu zai sha azaba. Ranan da babu mai mulki sai Allahu jalla rabwa wanda ya yi shugabanci zai zo a daura gabansa. wasiƙa zuwa ga 'yan majalisun mu kuna gani kun yi shiru mutan arewa za a sassara mu adalcin ne zai kunce shi in babu koya kuna a don haka 'yan majalisun mu ya kyautu ko dai na barna ba zuwa ga Allah don mutuwa ba ta nuna rana jan kunne gare ku na ke ta yi kaina. Kuɗaɗiyar wasiƙa zuwa ga ƴan majalisun mu, kuna gani kun yi shiru mutum arewa za a sassara mu. Ya gidan kashe abu ɗan uwa ku jiyo batuna, duniya tana da ruɗi kada mu aure ta ɗan uwana. Duniya hawainiya ce tana da ruɗi ba ɗan uwana. halaka halaka wayo sahibina siyar wasika zuwa ga yan majalisun mu Kuna ga ibin ya can arewa za a kankara mu Ku tashi ku da wanga kisa da ake a nan arewa yo doka a majalisa don kar a rushe arewa idan har arewa ta rushe to su mafa yan kudawa masifar ba za ta bar su ba za ta cinye kasar gaba da guda diyar wasiƙa zuwa ga yan majalisun mu kuna gani kun yi shiru mutum arewa za a kasara mu guda diyar wasiƙa zuwa ga yan majalisun mu gani kun yi shiru mutan karewa za a kasara mu kuda diyar wasika zuwa ga yan majalisun mu kuda gani kun yi shiru mutan karewa za a kasara mu kuda diyar wasika zuwa ga yan majalisun mu kuda gani kun yi